ni dai sunana dadi hikima kuma a wannan shiri na 'yan zamani season 7 na taka muhimmiyar rawa guda biyu na farko dai ni crew ne ma'ana masu iya taimakawa wajen shiryawa kuma rol ɗina a cikin crew shine continuity canza ma yanayi zan nan ya koma nan ka gane to me ka magana wani ragargajewa kuma idan ba sina ta ke ka da motan nan ba sai ka ce wata dabba aka ce kore eh to abin da ya sa da na shigo season sabon abubuwa ne wajen guda uku to editan da daraktan sunansa eh Jazuli Jezi kuma mutumi na ne so ya ga ayyukan da muka yi kawai dare ɗaya ina bacci ina dan karba. eh hukunci sai ya kira ni a waya sai ya ce min ayi an gayyace ni yanzu zan shigo eh sabgan nan to gaskiya dai wannan shine makasudin bayyana ta a season 7 kuma a etma dai eh, za ku ganna saboda a nan ne ma zan take iya eh, muhimmiyar rawa wajen acting